أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم أت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثمنا عشرين دقيقة وتنبير جمالنا الأولى hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda ya zo daidai da 25 a watan disamba watan 12 shekara ta 2021 allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya sake kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na abdullahi bin mas'udin wanda aka fi sani da masallacin alhaji ali lauya sallallahu umrahu wanda yake unguwar nasarawa gumen local government jigawa state a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da karatun ɗariƙus salihina ila rabbil alamina hanyar salihai zuwa ga ubangijin talikai a sati biyu suka gabata satin da ya wuce mai karatu ba a kazna darsa sabi'i min ɗariƙus salihina mun yi darasi ne na bakwai a wannan littafi inda ma sami'ina bi babi fadlus salatu sunnatul wudu a inda muka ji falalar sallar sunnar alwala mana sunnar alwala in kai alwalar to akwai salloli da ake muka ji falalarsu sai na aka samu falalarsu ta hanyar babban sahabin nan abdurrahman bin sakarin shine wa abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda saboda Allah ne ya bashi labari ya shiga aljanna ya ji tafiyarsa a gabansa sai tambaye shi ce wani aiki kake sa ran zai gadar maka irin wannan sai ce to abin da zai ya sani baya yin alwala ya batta ba hada ta ba tare da ya hada ta da nafila ba inda yi alwala to sai ya samu nafilar da ya hada wannan alwalar da ita to daga nan ne aka samu wannan cewa falalar sallar sunnar alwala to abin da muka tattauna kenan a wancan sati wa kulna har ma muka ce wa min da'abil mu'minina yana daga cikin siffar mu'minai tafaqqudul khairati bibitar alkhairi neman alkhairi wa fi'liha da kuma aikata alkhairin ufiqan lima wa sifahum azza wa jalla muka ce daidai da abin da Allah ya siffanta masu imani kenan fi mawadi kasira a wurare masu yawa min alqur'ani wa darabna ala zalika amsila kuma muka buga misalai daga cikin alqur'ani bi ayatul qur'an wa ahadithun nabawiyya da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama qabla dukulid darsi kafin mu shiga darasin a wancan satin wa man lam yastami duk wanda ba bai saurari wannan karatun ba fa alaihi bi darsi sai kuma a darsi wato darsin da ya gabata wato na bakwai kabla haza kafin wannan fa fi ma to nan yau kuma cikin abin da zai zo qala al muallif sai mawallafin littafin ya ce fadlul azan yanzu kuma a hanyar salihai abin da zai kwadaitar da mu shine falalar kiran sallah kun ga da bukatar mutum mai kiran sallah ko Wai yaqulu abdurrahman fi sharhihi bana cikin littafin abdurrahman ya faɗa a cikin sharhin sa umdatul ahkam na sharhin da yawa umdatul ahkam kenan yake cewa amma ta'riful azan amma kana so ka san definition ta'rifi me ma'anar al'azan kiran sallah fi shar'i a shari'a wa huwa zikrun makhsusun shi wani ke tsantaccen ambato ne shir'a wanda aka shar'anta shi fil asali tun asalin addini shine ne ilamun nasi bi dukuli waqtis sala don sanar da mutane shigar lokacin sallah al-mafruza amma sallar ta shiga ta wajibi lokacin daidai lokacin da za a yi sallar walaha ba za ka kira sallah ba yi da kana sallar mutane sallar walaha ta yi a. kiran sallah ana yin sa ne sanar da mutane sallah alma al-mafruza sallar da take ta wajibi ce al-azanu milin, ala tauhidi kiran sallah abu ne da ya tattaru akan tauhidi ana kaɗaita Allah fa huwa ilanun bit tauhidi wa ta'zimi fil yawmi wal layla kenan daga kalmar tauhidi ce da girmama Allah a cikin dare da yini wa qad qarrana Allah isma rasulahu bismihi amma Allah madaukakin sarki ya gwama sunansa da sunan manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da wannan shine dama mafi yawanci a alqur'ani Allah ya haɗa sunansa da na manzansa ya haɗa haƙƙinsa da wato na mahaifa fa'iza shahidal mu'azzin idan mai kiran sallah ya shaida bi shahadatul tauhidi da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne rabbul alamin ubangijin duniya da abin da ke cikin ta sana bi shahadati linnabi sallallahu alaihi wasallam bi risala sai mai kiran sallah sai ya biyo baya da shaidawar annabi ce manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ashadu Allah ilaha illallah ta ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah ka gani ya zo ya tabbatar wa Allah kadaituwa ta ibada ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine manzo wannan shine daga umdatul ahkam ki kuma daga nan masallacin abdullahi bin Mas'ud qultu ala sai nake cewa faqad alimna anna lis-salati makanin azim hakika mun san sallah tana da matsayi wato mai girma fil islam a musulunci wala takadu tajid amalan zahiran ba ma yadda za ka samu wani aiki in dai aiki ne na zahiri action ne da ake yi da gabbai a wannan addinin a azama minan salati wanda ya fi sallah babu shi kawai in dai aiki ne na gabbai babu ka tuno wani aikin hajji ka tuno jihadi duk ba ta kai girman sallah ba kuma ga yamin in za ka tafi aikin hajji garin ku ba ka sallah zai yi haka sallah tana gaban sa kenan ga yamin in za ka tafi jihadin wasu kai kuma ba ka sallah ai kai ma jihadin kake jira ya kanka saboda in dai abu ne aiki ne mai girma a wannan sallar to babu kaman wato sallah duk girman aiki in dai action ne sai zai biyo bayan ta in kuduri ne a zuci abin da yake gaban ta shine ma samun imani yau ita kanta sallar ba ta su kowa bace ta su masu imani ce ba a cewa wani yayi ta sai mai imani wannan da nassin qur'ani a suratul ibrahim Allah ya ce wa annabi rahama li ibadiyal allazina amanu yuqimus salata ka gaya wa bayina amma wa inni allazina amanu kaga ba kowa za a gaya wa ce sallah kulli ibadiyal ladina amanu yuqimuna salata su ringa tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an yati yawmin la bay'un fihi wala khilal su ringa tsayar da sallah kuma su tsayar daga abin da muka azurta su a fili da abokin kafin wani ya zo musu da la bay'un fihi babu saye babu sayarwa wala khilal kuma babu abokantaka wai malamai suka ce wannan balaga ta irin ta alqur'ani abu biya kai umarni a aya kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata ringa tsaye da sallah sannan wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan ringa ciyar da abin da muka azurta su a fili da akwai da ce min qabli an ya'ti yawmin la bai'un fihi wala kila tun kafin wani yini da yazo ba sai da sayarwa kuma babu abokantaka sai suka ce bai'u yana komawa ba komani da ciyar da dukiya mai tattalin jarinsa sai ya haɓaka ba ya iya yin komai da shi to kuma ajalin sa tafiya yake in bai yi ba an ba shi damar kaga ya kasa komai to sai aka ce to ya ciyar ba tun kafin ranar da la labai ba babu wato saye da sayarwa in saye da sayarwa ya hana shi ciyarwa sannan wala kilal yana koma masalla shi yasa idan baka samu aboki na kwarai ba to za ga in bai damu da sallah ba kuma kai ma haka zai kai kai ba amma ka samu wanda ya sai ya damu da sallah to kenan kowa sai ya tuna kowa ne wala kila da yake komawa sallah to kuma kuma bakin bakin tsaye da sallah to akwai ranar da babu abokantaka isa hadisi annabi ce almar'u ala dini khalili mutum yana kan addinin abokinsa fal yanzuru ahadukum ila man yukhalil kowane ɗayan ku ya duba ya ga da zai yi abota shi sa a babin tarbiyyar ka kiyaye da suwaye abokan ƴaƴanka suwaye kawayen ƴaƴanka mata saboda abokantaka tana da matsala musamman abin da ya shafi mace wanda kai kuma kai baka fi damuwa da ita ba ita kuma ita ce ko tana gidan mijinta sai mahaifiyarta ta ki faɗi magana ta ki ɗauka kawarta ta gaya mata ta ɗauka ta kuma tun farko aka aka kabarta ta zama ƙawarta tun daga gida baka san su a kawayenta ba yanzu kai mata aure ake samun matsala an kasa gane me daga ina matsala take tasowa ita uwar ta ita ba ta ba ita ta wannan tarbiyya ita ba ta ke gaya mata wannan abubuwan ba an rasa tabba kawarta ce Sannan annabi ya ce almaru ala dini khalili mutum yana kan addinin abokinsa fal yanzu ahadukum ila man yukhalif kowane ɗayan ku ya duba ya ga da zai yi abota qur'ani ya gaya maka ranar kiyama daga cikin sufofinta akwai ciza yatsa kan abota yace ya laitani lam attakhi fulanan khalida ya fi tuna ina ma ban riki wani aboki ba a ballani ala zikri ba da izja ka gani wa kana insanu aw kana shaytanu insani khazula so walakila sura ka sallah almuhimmu shahid din mu sallah ta wato masu imani ce su aka cewa su tsaye da sallah turaka wala ta kadu tajid amalan zahiran a'azam min as-salati mahama kana duk inda wannan aikin ya kai bai kai sallah ba a fadin musulunci fa hiya ahadu arkanul islam al ita sallah ɗaya ce daga cikin ɗaiɗaikun rukunan musulunci guda biyar wa biha yunaji al-abdu Rabba da sallah ne bawa yake ganawa da ubangijinsa mutum da ka ina kake ganawa da Allah baka da wani guri ka ce in ba sallah ba shi ne mai risala ya ce maka wal musalli ji rabbahu fa alaihi an ya ce mai sallah yana gana da ubangijinsa to wajibi ya shiri na musamman da gana da ubangiji a yi tsarki a yi alwala duk dai idan za a gana da Allah subhanahu wataala a sa sutura mai kyau ya bani adama ko zuzi na tafi baraka wal musalli yunaji rabbahu to wa bi hada sallah ne yunaji abdu rabba ba yake ke gana da ubangijinsa hadisi ya ce maka qasamtu salata baini wa baina abdi na na raba sallah tsakani na da bawa na karkala gida biyu yana da a lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya hamadani abdi bawa na ya yabe arrahmanur rahim majadani abdi maliki yawmiddin bawa na ya tabbata ne mallakar wannan rana to daga nan kuma sai koma nema ka ce Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimakon ka ce to wannan kuma alkawari ne bai ni wa bai na Allah yanzu ya shigo masallaci ya ce ni kadai yake bautawa ya ce ni kadai yake neman taimakon ka wannan alkawari ne sai kuma in ya fita a ayyukan hakan za ta tabbata ko ka kullun a sallah yana yana yana wa Allah ƙarya yana cewa iyaka na abudu wa na nasta'in kai kadai bauta kar kadai neman taimako amma in ya fita yana yin wasu abubuwan da sun saba da bai bautawa Allah shi kadai ko yana da wasu aljanunsa ko yana da wasu 'yan dubansa ko wasu 'yan buga ƙasarsa ko yana da inda yake neman taimakonsa ba wajen Allah ba to so zaka duk lokacin da kace iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah ce to haza bayni wa bayna abdi ana alƙawari ne tsakanin da bawa daga nan sai ka shiga addu'a ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni tafarki ka shiryar da mu tafarki madaidaici har ma ka tantancewa Allah irin tafarkin kace siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin waɗannan fa waɗanda ka yi ni'ima a kansu su ne wanda suratun nisa ta gaya maka su ومن يؤمن ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وين سوره الذين انعمت عليهم din da kake roƙa a cikin Fatiha ka sake explanation gairil maghdubi fa ba fa tafarkin wanda fushi da su ba suwa kenan yahudawa wala balina ba fa tafarkin batattu ba suwa kenan nasara so kaga sallah ita ce inda ba yake gana da ubangijinsa so wa biha yunadil abdu rabba wa hiya farqu zahir bainal mu'min wal kafir ita sallah ita ce bambanci na zahiri tsakanin mumini da kafiri in bambanci na zahiri kake nema to sallah ita ce bambanci na zahiri gita annabi rama sallallahu alaihi ko gari aka ci da yaki aka tabbatar musulmi sun kama garin in ya fita bayan garin baya tafiya tsayawa yake sai lokacin sallah in aka sun kira sallah to gari ya samu da wannan ne malamai suka ce kiran sallah na wajibi a kowane gari guda ɗaya ne in aka yi wannan tsaye to an ɗauke wa garin gaba ɗaya sauran kuma za su yi ne don sanar da mutane a unguwar yanayin wanda ba suke kusan unguwa yasa da da ka taso a garin na ai babban masallaci shi kiran sallar shi ake farawa ita ce wannan tawajin wani da asali annabi kan tsaya bayan gari sai ya kiran sallah daya sai ya sai to gari ya samu in ya garin da ya so ita ce ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar ita ce bambancin musulmi da kafiri wa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah kuma ita ce farkon abin da za a yi wa bawa hisabi da shi filin al-qiyamah shi in ka za a duba aikin ka to an yi da imanin ka ne to amma mun ce imani shi ai a zuciya yake amma in dai a babin aiki ne to farkon abin da ake hisabi dina tashin alkiyama shine sallah hadisi ya ce idan aka duba ta aga ta yi kyau tun daga kanta za a yi maka bishara da aljanna Allah ya datar da mu amma idan aka duba ta bata yi kyau ba sauran aikin ka ma ba za a duba ba mala'iku kudin gora za su yi wa aikin ka sai fa huwa limasu waha adhiyahu shi wannan wanda ya iya tozalta sallah to ai zai tozalta abin da bai kai ta ba domin ita ce top ita ce karshe ta fi komai an fara da ita kuma an ga dameji an ga zare ce sai ibu su mana kudin goro sai to ai fahuwa shi wannan wanda ya iya tozalta sallan nan to ai limasu waha ga abin da ba sallan ba tunda duk wani abu da ya ta bai kai ta ba to wanda ya tozalta mafi girma to me zai iya gyarawa sai zai fi ba. ina jin na ta baku misalai da abu biyu a kudin najeriya wacce ce top ta karshe ta kalla ta karshe faratu ko bugun abuja to wanda aka bashi dubu a gaban ka nan take ta yawa tsar rada ya ga ɗari biyu akwai abin mamaki abin abin mamaki an ba gane wannan ba mutum da ya kace tantiri ne saboda tantiranci ya taɓa marin yayansa wanda ya taɓa marin yayansa wansa rada ya karya kanansa akwai abin mamaki to shine kiyasin da mala'iku za su suna fara duba sallah ta fi komai sai ga ta lalace sai ce ta kuma me zai gyara fa huwa limasu wa ha abu yau so almuhimmu sakon ita ce farkon hisabi ranar tashin alkiyama to fa in dalla ma zakarna ila shay'in idan yanzu abin da muka ambata din nan game da sallah yana nuna maka wani abu innama yadillu ala darajati sallah yana nuna maka darajar sallah wa izani sha'aniha da girman lamarinta fi haza addini a wannan addini faman bayya'aha to duk wanda ya tozalta sallah to bayya'a akhiratahu ya tozalta lahirarsa adana Allah wa ajarana min zalika kuma Allah ya mana tsari fa bi hadhihi almanzila to da wannan matsayi ne sara kullama lahu silatun bis salati duk abin da ya zama yana da alaka da sallah sai ya zama azimin sha'ani da girman lamari fa fi ma ba a cikin abin da ya gabata yanzu nan sami ina izamal wudu a garatkan mu na baya sami ina izamal wudu'i mun ji girman alwala wa ma yukaffiruhu min zunubi da irin abin da alwala take kankare wa mutane na daga zunubai wal da kurakurai وفقنا الله وإياكم لأسباب تكفير الذنوب ألا يدتدني دكود دليلا كنكر الذنوبي والكآيا دكرا كري إنه ولي ذلك والقادر عليه شيمي إيكون هكني وتمجب انتن هكني الله سبحانه وتعالى وفي مراد المؤلف to a cikin manufofin mawallafin littafin nan wahid abin abdulsalam bali min irshadil musulmina na nusantar da musulmai ila tariqi salihina zuwa ga hanyar salihai aqiba ma sabaka bayan abin da ya gabatar mana bi zikiri malil aqiba ma sabaka sai biyo bayan abin da ya gabata dinnan bi zikiri malil azali zai ambatan mana abin da kiran sallah yake da shi min al-fadli na daga falala faqala sai yace kama huwa baina aidina kamar yanzu gashi nan yana cikin littafin ku yace fadlul azani falala kiran sallah yace abu na farko in kun duba littafin ku al'azan ajaruhu azimun kiran sallah ladansa babban wa sawabuhu jalilun sakamakonsa maɗaukaki ne kiran sallah fabada abi ma fi sahihaini sai malam ya fara da abin da yake cikin sahihaini yana nufin sahih bukhari da muslim an ce wa laysa fil kutubi asahu min huma ba'da al-qur'ani wa li quddima wai a cikin littattafai babu wanda suka yi wa'annan bin inganci ba adal qur'ani in dai ka dauki alqur'ani to sai bukari da musulun ne za su biyo baya to haka ya a cikin sai bukari da musulun an sumayyi maula abi bakarin an abi salihin السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقى أبي هريرة والله الله درجة لما تعالى كبتا أقرأ يأتي لو ya الناس ما في النداء ما في da mutane sun san meye. daraja falala da take cikin kiran sallah shine annida wa safil awwal da zuwa sahu na farko in an shigo masallaci ko kuma a zo da wuri dan a samu sahun farko sun malam ya jidu sannan ya zama ba za su samu hakan ba illa an ya sahimu sai har sai an yi ƙuri'a alaihi akan wa zai zo sahun gaba lasta hamuda sun yi ƙuri'a walau ya alamuna ما في التجحير لاتبقوا إليه ولو يعلمون ما في الأتمة والسبه لأتوهما ولو حبوان da sun san abin da yake cikin darajar ka yi sammako zuwa aikin alkhairi da sun san abin da yake cikin sallar isha'i da sallar asubahi da sun zo musu koda da rarrafe ne annabi ne yake ba da labari saboda shi darajar da ya sani Allah ya sanar da shi to shi kuma da yana sanar da al'ummarsa ne ko yanzu in ka sani hujja ta hau kanka ko annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin babu wani annabi da Allah ya aiko face haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani dan su samu sannan kuma haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da su duk sharrin da ya sani dan mai dan su gudu yanzu wani alkhairi ne ya sani yake ga al'ummarsa da sun sani to kaga in sun sani me ya rage musu aiki in sun sani sun ki aiki in sani ya zama hujja a kansu ba a gare su ba Allah madaukakin sarki ya datar da mu so da sun san wannan da kiran sallah da sako sahun gaba da jijjifi da zuwa sallar asubahi da sallar wato isha'i da sun je musu koda da rarrafe ne wa fi isnadul bukhari a cikin isnadul bukhari kala shi abin da yake cewa a wannan hadisin da ya ce mana bukhari da muslim ne suka rawaito yake ta haddasana abdullahi bin yusuf abdullahi bin yusuf mai ba mu labari kala ce a kabarana malikin sannan an sumayi da suka haɗi kenan daga musulun daga sumayi din wannan lawa kan karanta shi ma daga sumayi ne wa musulun ya ce kala haddasana yahaya shi kuma musulun ya ce haddasana yahaya bin yahaya kala qara'atu alayya malik shi bukari ya ce haddasana shi kuma yahaya ya ce qara'atu alayya malik an sumayi daga dai wannan sumayi ne hadisin nasu duk ya al sai abu na biyu da malam ya kawo a dai wannan fasali na falalar kiran sallah qala kuma muallif mawallafin littafin yace al muazzin mai kiran sallah yanzu ba al'azan ba al muazzin din mai kiran sallah lahu misli ujur man sallah au yana da lada kwatankwacin wanda suka yi sallah tare da shi in ya kira sallah ka taho masallaci to yana da ladanka a to kawo ai a ce da kun san da yake cikin kiran sallah da kun yi tsere tsere yanzu in an cika dubukar masallacin juma'a fa amma filadan fa an tafi da lada zahaba a halin da bil ujuri kan da aka ce masu kuɗi sun tafi da lada to nan kuma sai mu ce zahaba a halin azani masu kiran sallah sun tafi da lada yana da ladan kwatankwacin duk wanda suke sallah tare da shi an hmm, ba sa a wannan neman ai ya fi a aure da marawa tabarani sai malam ya koro hadisin da tabarani ya rawaito wasu hahahul albani albani ya inganta shi an alqasim daga qasim an abi umamata daga abi umamata radiyallahu anhu qala Allah ya da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah daraja da mutu Allah tabbata a gare shi yace al muazzin me kiran sallah yughfaru lahu da sauti. ana gafarta masa gwargwaron iya inda sautin zai yi. kaga ga sifika ta zo ta kara masa taimako ko yughfaru lahu da sauti. da in iya garin nan za a ji shi inda asuba ne yanzu in yayi har dan amma har san ya Allah kadai san iya inda za a ji to yi da ku ana gafarta masa gwargwadon inda wato sautin sa yaji kaga ladanai sai su ta zage da kula da kayan sauti yauwa saboda kayan sauti suna taimaka musu wajen samun lada sannan wai sadduqahu man sami'ahu kuma duk wanda ya ji shi yana gaskata shi min raɗaɗin wa yabis daga wannan abin da ya ji ladani ɗanye ne ko ƙeƙashashe ne ma'ana mai rai ne ko busashe ne walahu mislu ajri man sallama ahu shine shahid din malam kaga wasu falalolin can ma yayi bai mai bai mutu headline din ba sai dauko karshe kawai ladan wanda suka yi sallah tare da shi ga falalatin ta duk wanda ya ji shi zai gaskata shi ma'ana zai bada shaida a kai kalan sai malam ya ce abu na hudu ko al ya tsolo unquhu fi zihami mai kiran sallah wuyansa yana tsawo ranar tashi a cinkosa na tashin alkiyama malamai sun tattauna akan wannan hadisin falalar ne wata falala yake nunawa sun kawo maganganu wasu ke dan adam da inda ya je kan so abinda ake ya zama yana gani akwai wanda suke da wannan ɗabi'ar na sha gaya muku ina da wani aboki a kano shi in dai zai je makaranta wajen karatu kafin magariba zai je da awa ɗaya saboda baya so ya zauna a waje shi kawai ka'idarsa yana kallon malam lokacin da yake duk abin da yake yi yace kawai in ya zauna a waje yake kan ba makarantar ya je ba saboda haka shi ka'idarsa ya je da wasu akwai mutane wanda su kawai kullum so suke su ga ji da gani suke so wato su hada lokaci guda suna jin abin da ake suna ganin abin da ake to akwai irin waɗannan mutane wasu suka ce to wannan ne ta sa lafiya kenan su ladanai duk abin da za a yi a wato gaban idanunsu za a yi akan su za a yi a filin alkiyama wannan kenan wasu kuma suka ce a'a kawai darajar ce Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ta cewa sai da abin da za a yi din sai sun gani Allah ne ya daraja su da wannan wato daraja din sun dai ambaci abubuwa da dama akan mai kiran sallah zai tashi da dogon wuya ba suka mai da abin zuwa ga siffar ma ita wato halitta din wata wata daraja ce ta musamman rawa muslim muslim ne ya rawaito an dalhata bin yahya daga dalha na uku za a tashi to me bini ne eh warawan nisa'i ba da littafin wancan ma da sauti shi din na nawa ne na biyu ne ok shi na ba nan ba na uku nan to wasu ce na uku ne ko an samu bambanci littafi kai eh, ba kai ba za mu karbi shaida kamar yanzu ta ba wannan shi ne yau sai za ta shi na uku ni kuma na ba shi na uku alaji ba yin yamfa da za ka fi wannan gaba so almu'azzin ya gafar lahu mada sautuhu ai kuma mun karanta mada sautuhu din nan ko headline din ne ban yi ba headline din na hade ko amma mun karanta hadisin albani an okay innal mala'ikata yusalluna ba mu karanta ba to warawan nasa'i imamun nasa'i ya ruwaito wasa hahawul albani albani ya inganta anil bara'i bin azib daga bara'u dan azib annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzo Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi yace inna Allah tabbas hakika Allah wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala safil awwal suna salati akan sahu na farko salati shine neman ƙarin daraja to nan kuma ga wani aiki da kuka yi tarayya da irin abin da Allah da sa suka wa manzon Allah ko inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi sai ce ya ayyu hallazina amanu ya kuma su imani kar a barku a baya kuma umarnin ya zo kan ku sallu alaihi wa sallimu taslima ku annabi sallallahu alaihi wa sallama salati har annabi yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati daya Allah zai masa goma salati ga annabi ibada ce babba har malamai suna tattauna akan wajabci ko rashin wajabci inda wajabcin yaushe yake zama wajibi to duk ba wannan ba kar mu cinye lokaci salati ga annabi kala biyu ne akwai salati cikakke akwai salatin da ba cikakke ba duk salatin da ka yi kasa iyalan annabi a ciki to ka yi salati cikakke duk salatin da ba iyalan annabi a ciki ba cikakke ba ne ko mun gajartarsa da wanda yake Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim yayi salati ga annabi da wanda yake Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim shi ma yayi salati ga annabi kuma duka jiran salati suka yi amma ɗaya yayi cikakke ɗaya yayi ba cikakke ba wanne ne yayi cikakke wanda ya sanya iyalan annabi a ciki wanne ne bai cika ba wanda bai sanya iyalan annabi a ciki ba to duk salati ga annabi ana so ka sanya iyalansa ko mun kankantar sa saboda da ke ibada ce da Allah ya saukar da wannan aya da muka ambata inna Allah mala'ikatu yusalluna 'alan nabi sabai kafin lokacin ba san salatin ba sallama suka sani to kuma an samu wasu abubuwa da suka da aka hana su yawaita tambayoyi wani ya ya cewa annabi ya rasulullahi babana da ya mutu a jahiliya yana ina annabi ce na wuta Ka gare ne ba ta aiko sai Allah ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum ya ku masu imani ku daina tambaya akan abubuwan da in an bayyana muku za su muna namu kuma in tasalu an hahina yanzil alquran tubda lakum in kun tambaya lokacin da qur'ani yake sauka ba tsoron ku za a ji tubda lakum za a bayyana muku ya kace duk da tambaya irin wannan tambayoyin da ba baki raba ni ba na addini bane abin da ya wuce kai kai kofin sa to an hana su wannan tambayar kuma bayan lokacin sai wannan aya ta sauka Allah da manzon suna annabi salati kuma ku suna son tambayar da ake salati suna tsoro sai can wani sahabi ka abdul ujra sai eh, karfin hali sai ce ya rasulullahi allimna taslima mu fa mun san yadda ake maka sallama assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah amma wannan umarnin nan maka salati ba mu san shi ba kai fa nusalli alayka ya zami maka salati ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shi to shirin fada annabi ya kuma sai sabai suka shiga cikin tsoro shikenan ya jangolo musu kada da za ka tabbatar aya duk da musu shi kuma annabi a shi yana kan ka'idarsa ne ta ma yan diku yana jiran wahayi ne can sai annabi ce kulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ya koya musu salatin ibrahimiyya almuhimmi annabi daga bakin sa ala muhammadin wa ala ali muhammadin yasa suka ce duk salatin da ba a shigar da iyalansa ba to ba cikin salati ba sun tattauna akan matsalar zaka iya kirkiro wa annabi salati kace in <laughs> to sun ce eh zaka iya in ya zama ya kubuta da dukkanin abubuwan lafizan masu kyau ne abin da ka shirya masu kyau ne suka ce in kai yayi to amma dai matsalar da zaka samu shine sai ka gama shirya larabcin komai yayi kyau babu matsala sai a maka tambaya ɗaya sai kai ma da ba kai ba sai a ce maka to mun ji ka iya larabci ka shirya kai mai kyau kuma da wannan da ka shirya da wanda ya fito daga bakin annabi wanda ya gwanci to kaga da ma ba kai na kan ba sai ka dawo duk ba rigima fa to sauraka to irin wannan daraja fa da Allah ya yi tarayya da mala'ikunsa a yi wa annabi salati yau ma ga karatu a ɗariƙus salihina malai ya kama wata hanya wadda ita ma Allah da manzo sun yi tarayya akan ka kai ma Allah da mala'iku inna Allah wa mala'ikatahu kamar da hadisin yace yusalluna ala safil muqaddam suna salati akan safin da yake gaba kaga ya ƙara ƙarfafa wannan hadisin da yace da mutane sun san me yake sahun gaba to suna sallah akan mutane ga mutane suna salati ga mutane ke sahun gaba wal mu'azzin yace shi ko mai kiran sallah yughfaru lahu da sautahu ana gafarta masa gwargwadon wato inda sautin sa yaje kuma ana gaskata shi duk wanda ya ci zai bada shaida a kansa min radabi wa yabisin walahu mislu ajruf man sallama ahu yana da kwatankwacin ladan duk wanda yayi sallah tare da shi Allah ya dace da mu da hadisin ne mai tu'a na biyun da na uku ni kuma duk na haɗe su lokaci guda amma dai akwai ƙarin bayani a nan ya za kuma za ka yaya sai sai muka fi abu na nawa kenan abu na hudu yawwa shi ne ce almu'azzum ya tsulu in ku wani na karanta ku sai wannan kenan kullaman eh? to na saba nan bobin da yayi wa fi ma sanaqifu alaihi to akan abin da zamu tsaya insha Allah ta'ala qala al-mu'azzin sai mawallafin wannan littafi wahid bin abdus salam bali yake cewa kullu man sami al ko duk wanda ya ji kiran sallah ya shahadu lahu bil fadli sai masa shaida da wannan falalar min aduwin aw sadiqin na daga makiyi ne ko kuma masoyi ne zaka zo ka ce Allah ya kira sallah zaka ce ba a kira ba ka ka masa shaida ko ba ka san sa kuma yanzu ce mutanen sun kira sallah ko <laughs> to ya dai masa shaida ko ko ko baya wannan to ka gani saboda haka kullum man sami al'azan yashhadu lahu bil fadli min aduwin aw sadiq fa awrada ma akrajahu al-bukhari sai malam ya koro hadisin da imamul bukari ya fitar da shi inda kaulihi a inda shi bukari da na musawun hadisin yake ce haddasana qutaybatu qutaybatu ya ba mu labari an malikin daga malik an abdurrahman bin abdullahi daga abdurrahman dan abdullah bin abdurrahman bin abi sa'ata al-ansari an abi shi ma daga babansa annahu akhbarahu ya bashi labari babansa cewa anna aba sa'id al-khudri lalle abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda qala lahu yace da shi inni araka ni ina ganin kai tuhibbul ganama kana san dabbobi kana san kiwon dabbobi ne wal da zaman daji kana son kiwo da zaman daji to fa'iza kun tafi ganamika idan kana can kana kiwon dabbobinka wa badiyatika a ƙauyenka ko a dajinka fa'azanta bi salati to kake kiran sallah in lokacin sallah ya shi da ya fi yake wannan wasiya na ga kai ka zan kiwo da fita wance to fa'azanta bi salati farfa a sautar kuma ka ɗaga sautin ka bin nida'i da kiran sallah din fa innahu la ma'u mada sauti mada sautin mu'azzin ka sani ba wanda zai ji gwargwadon kiran sallah sautin mai kiran sallah jinnun wala insu. wannan wanda ya ji din mutum ne ko aljani wala shay'un ko kuma wani abu ne illa shahida lahu yawmal qiyamah sai ya bada shaida akan sa tashin alkiyama ita ko wannan shaida da kalmar tauhidi ce ko da kalmar tabbatarwa annabi manzanci ce dama mun karanto mun karanta definition na kiran sallah a farko to kaga zai iya ji ka kana wannan to kaga ai shi mai kiran sallah shaidu sun kai mu'azzin amma ko da a kasar mu kafin karatu ai mu'azzin ba kowa ba ne dole rasa aiki yi a wasu billahi na shaitan raji wasu ma suka ce shi yake gadarwa hasun allahu wani imal wakil kai an yi wa addini fa'i ba baya so wala in illa shahida lahu yawmal qiyama sai ya masa shaida ranar tashin alkiyama Ƙala abu sa'id abu likudiri ya ce yace ituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan fa magana da nake ga yake ga musu tunda shi sahabi ne yace din sa in ga yace sami itu ma'ana da kunnan sa ba ta yi haddasa ni ba ba wani yace ga masa ba cikin sa sami itu yace ji nayi daga annabin rahama sallallahu alaihi wa daraja da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa mai kiran sallah shi duk wanda ya sautin sa ya masa shaida kuma shaidar a ina a babban birnin tarayya kiyama inda kowa yake neman shaida ta kirki to shi ladan ga nasa tili tari a tashin alkiyama ne ma'anar alkiyama suka ce yawmul hisab ni mahasabatun nasi ala a amali wai ranar sakamako domin sakan kama mutane a bisa aikan da suka aikata shine yawmul kiyama yawmul jaza'i ne shine yawmul din ranar sakamako a tashin alkiyama to da ba kowa ba abin da yake ne ba irin kyakkyawar shaidar saboda ba abin da ka tashi da shi sai hali sai sallah eh da abin da kake da shi yanzu ka tafi ka shi an fitar da kai kama ba da ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fara farkon halitta za mu da ita wa adan alaina inna kunna fa'ilina haka muka yi alkawari kuma za mu aikata abin da muka yi to ka ce filin alkiyama ka samu irin wannan shaidu ai insha Allah za a yi nasara su wannan dai kusan shine karshen karatun mu na yau abinda muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abinda ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa al-qur'ana min hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallam taslima ban sani ba ko da tambayoyi Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata da suke ya ke fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da niyyar aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ƴan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haramu ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su bi rahmatika ya arhamar rahimin manoman mu Allah ka sanya albarka cikin abin da suke nomawa bi rahmatuka ya arhamar rahimin wannan tsananin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana rabbi yassir wa la ta'sir rabbi yassir wa la ta'sir Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idza shi'ta sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idza shi'ta sahla Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi wa sunnah tawaffana Allahumma bi rahmatika ummana wa ala al-iman wal kitabi wa sunnah tawaffana Allahumma ahyina su'ada wa amitina shuhada wa la tukallifuna an tariqatil huda ya rabbal alamin العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلان وهذا الجهد وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين